ما يأتيهم من ذكر من ربهم مرتد إلا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى فكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله بوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا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 barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta litinin goma ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wacce ta dace da goma ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar in ya tabbata Allah ya sake kaddara mu a wannan masallaci na masjid Bilal bin Rabah a nan jihar garin kebbi jihar nasarawa inda muka saba zuwa a waɗannan kwanaki na wannan wata ne albarka domin ƙoƙarin fahimtar ayoyin alƙur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi mana dace wajen faɗin abin da yake daidai da fahimtar dalili da kuma sanya cikin aiki daidai ajiya a ƙoƙarinmu na ƙara fito da matsayin alƙur'ani mai girma ƙarƙashin ayoyi su da muka karanta a ƙarshen suratul buruj da Allah ke bari wa ƙur'anul fi lauhin mahfuz a wannan ƙoƙari na ƙoƙarin da muke mu ƙara bayyana wa al'umma matsayin alƙur'ani da matsayin ma'abuta alƙur'ani a jiya mu magana akan abin da ya shafi manufofin da suka sa Allah mazaukakin sarki saukar da alkur'ani mun karanta abin da babban malamin musulunci al'allama abubakar al'ajuri al-shafi'i ya faɗa a cikin littafinsa akhlaqu hamalatul qur'an to a yau da ikon Allah abinda za mu duba abubuwa ne guda biyu kuma lokaci ya ba mu dama abu na farko za mu duba fadlu hamalin qur'an fadala da daraja wadda ma'abuta qur'ani suke da shi abu na biyu sai mu yi tsokaci akan akhlaqu hamalin qur'an wasu ɗabi'u ya kamata wanda ya zama abokin ƙwarƙani ya kamata ya siffantu da su insha Allah ta'ala in lokaci ya ba mu dama waɗannan abubuwa guda biyu su za mu tattauna a yau muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dace abu na farko da za mu magana muka ce fadlu hamalatul da daraja na ma'abuta ƙur'ani za mu yi bayanin suwaye ma'abuta ƙur'ani amma bayan mun karanta hadisin farko wanda imamun al'adun ya kawo sai mu karanta kaɗan daga cikin sharin da babban malami a sheik abdulmuhsin a sheik abdulrazak bin sheik al albadar ya faɗa game da waɗannan hadisai abinda da mu hadisan da fara da su hadisai ne guda biyu masu ɗauke da sako iri ɗaya waɗanda ko su kaɗai aka karanta ko su kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da ma'abuta qur'ani ya yi hadisin farko hadisin daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi Anas dan Malik ko yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lillahi minan nasi ahlun annabi sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki yana da ahli a cikin mutane ce Allah maɗaukakin sarki yana da yana da ahli a cikin mutane in aka ce ahli ana nufin waɗanda suka fi kusa da Allah maɗaukakin sarki ai ko a duniyance ahalinmu sun fi kusa da mu da kowa ya ku to Allah maɗaukakin sarki yana da wasu waɗanda sun fi kowa kusa da shi a cikin mutane qila man hum ya rasulullah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambayi manzan Allah su wane ne waɗannan ahalin na Allah suwaye wanda Allah madaukakin sarki ya zaba sun fi kowa kusa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ahlul qur'an hum ahlul lahi wa khafatu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake su ne ahalin Allah a bayan ƙasa, su ne ma'abuta alqur'ani amma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake hum ahlul lahi wa khafatu su ne ahalin Allah kuma keɓantattun bayi wanda Allah ya keɓe makansa nashi an gane ku na biyu wanda shi ma yake ɗauke da sako irin wannan shi ma har ila yau daga anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi anas dan malik yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake inna lillahi ahlin قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai Allah madaukakin sarki ya da ahli a cikin mutane aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wane ne waɗannan ahalin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ahlul qur'an sune ma abota alqur'ani yake hum ahlul mahi wa kafatu ma'abuta alƙur'ani su ne ahalin Allah kuma keɓantattun bayi da Allah ya keɓe makansa nashi a ce wannan hadisan guda biyu ko da babu wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan falalan alqur'ani da ma'abuta alqur'ani waɗannan sun isa tunda Allah ya jingina su zuwa gare shi yace duk wanda ya zama abokin ƙur'ani ne to yana cikin ahalin Allah kuma ke bantattun bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki to su wane ne ahlul qur'ani malam abdurrazzaq al-badar hafizahullah ta'ala da yake sharhin wannan babi sai faɗa mana su wane ne ahlul qur'ani مالك وقوله رحمه الله تعالى حملة القرآن yace tun daga sunan babu da malam imam al yake yace falalan ma abuta al waɗanda suka yi riko da yace to su wane ne waɗannan sai la yuradu bi hamalati al-qur'ani man hadru hurufahu hifzan mujarradan an wal amal yace ba ba ana nufin waɗanda kawai suka haddace ƙur'anin amma ko ba san ma'anansa ba ko ba sa aiki da shi ba su ake magana ba ba ka zama ahlul qur'an sai ka san me kake karanta kuma ka aiki da shi mana haddan kadai bai wadatar ba sai an samu hadda da fahimtar abin da ka haddace tare da kuma aiki da abin da ka haddace yace wa inna ma yuradu ahluhu ilman wa amalan Ya yace abinda ake nufi sune a ahalin qur'ani waɗanda sunan suna da ilimin alqur'anin kuma suna da aiki suna aiki da alqur'ani malaka al'alimuna bil qur'ani al'amiluna bihi waɗanda suke da sani akan qur'ani kuma suke da aiki da Ya ce wa amma man aqama hurufahu walakinahu adaa hudud alqur'ani wa ahmala al'amala bihi fala yakunu min ahlihi yace amma in mutum ya kiyaye harufan alqur'ani mana ya haddace karatu amma kuma ya tauya aiki da haddodin qur'ani baya aiki da abinda qur'anin ya faɗa to babu yanda za a iya zama daga cikin ma'abuta alqur'ani malaki wa qad qala Allah ta'ala an yahud Allah madaukakin sarki ai ya faɗa game da Yahudawa a cikin sautin Juma'a Allah ya ce masalul ladina umilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara Allah ya ce misalin waɗanda muka ba su at-taura suka iya karanta littafin at-taura suka fahimci saƙon da ke cikin attaura amma ko ba sa aiki da hukuncin da ke ciki Allah ce misalin su kamar misalin jaki ne a dora mishi kayan littafai kaga sun Allah ya kwatanta ku da jaki da aka dora masa kayan littafai so da shi ma din ai yana da karatu duk aya in ka kawo zai karasa maka kila ma zai faɗa maka lamban ayar ya faɗa masa suran da lamban aya amma kuma makareci ne a lokacin da ƙur'ani ya hana ƙarya mace amana ne a lokacin da ƙur'ani ya hana cin amana mazambaci ne a lokacin da ƙur'ani ya hana zamba mazinaci ne a lokacin da ƙur'ani ya hana zina tana yawo da gelbata sa hijabi a lokacin da ƙur'ani ya hana to babu yadda za a ce mata ahlul qur'an ba yadda za a ce mata ma'abociya qur'ani so da ta yadda za a kwatanta ta shine ita ba sai a ce kamar misalin jaki da aka dora miki kayan littafai so da haka Allah ya siffanta Yahudawa da suka kiyaye at-taura amma ba sa aiki malaki ai lam ya'malu biha ma'ana ba su aiki da at-tauran ba sama adama al-amala biha adama hamli hamlillaha sai a ayan Allah ya kira rashin aiki da attauran Allah ya kira shi cewa ba su ma rike attauran ba tunda sun haddace amma kuma Allah ya ce ba haddan tunda ba su aiki malike fa urifa bidalika anna al-hamal la yakunu bi mujarrad hifz hifz huruf ma tabi'i huludahu bal la budda min al-amali yace da wannan za a gane cewa in aka ce ma abuci qur'ani to ba ana nufin wanda kawai ya haddace ayoyin ba tare da aiki ba ne dole sai an samu aiki kafin ya zama abokin ƙur'ani malike wali haza da wannan nema ta'ammal qaulan lahi li nabiyhi nuh kila la'akari mana zuwa ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ma annabinsa annabi nuhu Allah ya amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ce fi ma ya ta'allaku bi binihi cikin abin da ke da alaka da dan annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan tufana ruwan ta halaka duniya baki daya sai dai waɗanda suka yi imani da annabi nuhu su kalai da Allah ya ce su dauke ya dauke su a cikin jirgin ruwa dabbobi kuma ya dauki kowane irin dabba namiji da mace bayan da aka gama ruwan annabi nuhu yayi wata addu'a yace ya Allah alƙawarin ka gaskiya ne kai alƙawarin zaka tsiratar da ni da iyalaina wa inna bni min ahli kuma ɗana yana daga cikin iyalaina haka annabi nuhu ya faɗa bayan da Allah ya tashi ba annabi nuhu amsa qala ji Allah ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih yace ya kai annabi nuhu wannan dan ba shi a cikin iyalanka so da shi mutumin banza ne Agashi shi ya haife shi amma kuma Allah ya cire shi daga cikin iyalai saboda ne aikin su ne iri ɗaya ba to haka wanda ya haddace Qur'ani amma aikin shi yayi hagu umarnin da hannun Qur'ani yayi dama kuskure ne a ce wani ma aboki Qur'ani an fahimta ku to da bai zama aboki qur'ani ba to da baya aiki da alqur'ani Allah ce innahu amalun ghairu salih yace wannan dan naka ba dan kirki bane to ka ba cikin iyalanka kai mutumin kirki ne shi ko mutumin banza Allah ce na haraba ku na raba ku ashe mun ga wannan yake nuna mana cewa mu'amala da mutumin kirki kadai bai sa ka mutumin kirki sai kai aikin kirki haka mu'amala kawai dan kana yawan karanta qur'ani ya sa ka zama aboki qur'ani ya sa ka samu darajar ma'abota ƙur'ani, sai kana aiki da abin da ke cikin alƙur'ani. wannan hadisi da malam ya kawo imam al-ajuri ya kawo kaga yana nuna mana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi lallai Allah yana da waɗanda ahalinsa ne kuma sune ke ɓantattu a gurinsa duba ana nufin kawai mutum ya iya karatun ba tare da ya yi yana aiki da karatun yasa Sheikh Abdulrazak al ya ci gaba da magana akan wannan hadisin ya ci gaba da bawo misalai da zan fahimci su wane ne ma'abota Qur'ani yace falawudi da masalan shafi mana yace falawudi da masalan shakhsun hasiba ayati tauhid كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم في بعض دعائه ومناجاته يتوجه إلى غير الله مستغيثا وسائلا وطالبا وملتجئا فلا شك أنه ليس من أهل تلك الآيات السابقة التي يحفظها malai ce kamar misali da zai ƙara wa fara fahimtar magana yace inda mutum zai haddace duka ayoyin da suke magana akan tauhidi a cikin alkur'ani duka ayoyin da suke magana akan tauhidi mutum ya zama ya haddace amma kuma duk da ya haddace amma ya yi da tsafi ya yi da boka ya da in zai addu'a ya kira wani wanda ba Allah ba ya da ya rantse da wani wanda ba Allah ba malai ke cewa tabbas ba za a kira shi ma'aboci wannan ayoyin ba so da mai aiki da ayoyin so da su ayoyin suna kore shirka ne shi kuma mushriki ne ayoyin suna tabbatar da tauhidi ne shi kuma ya yi hannu riga da tauhidi a gaba bai da za a haɗa shi da waɗannan ayoyin so da ɗabi'an bai dace da na ayoyin malai sake ba da misali yake walau an na shaksan حسب آيات الآمرة بإقامة wal muhafazati alaiha كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قادتين وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, عن ذكر الله وإقام الصلاة ثم يتهاون بالصلاة فيصلي ويضيع أو يتهاون بصلاة الجماعة فلا يشهد جماعة, جماعة المسلمين فإنه لا يكون من أهلها حقا وصدقا yace haka inda mutum zai haddace duka ayoyi da suke magana akan kiyaye sallah kamar ayat cikin suratul baqara hafizu ala salawati kamar ayat cikin suratul nur fi buyutin adina Allahu azwa kashi mutum ya zama ya haddace waɗannan ayoyi amma kuma yana wasa da sallah baya sallah akan lokaci ko yana sallan akan lokaci amma baya kiyaye sallan baya sallan bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga irin tufafin da ya kamata a sa in za a yi sallah baya kiyayewa yadda ake tsayuwa za a yi sallah baya kiyayewa baya cika ruku'u baya cika sujada la'alla ma bai san me ake faɗa a ruku'un da sujadan ba ko ba haka ba akwai su aiko to in mutum baya wannan ba za ka kira shi ba za ka ce mishi ma abokin qur'ani ba to daga umarni wani sandin koda daga Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani wanda shi baya aikatawa to da duk waɗannan misalai da malam ya bamu ya bamu ne to da fahimci cewa menene ake nufi da ma'abota alqur'ani yasa malam a can gaba yake cewa wa li hada ja'a fi sahihi hadithun mufassirun li hadha yace da wannan nema hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda yake ƙara bayanin wannan hadisin hadisi daga sahabi da ya kira annawaz bin sam'an Allah ya ƙara yadda a gare shi annawaz bin sam'an yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala yace lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamati za a zo da alqur'ani a ranar tashin alqiyama wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi da ma'abota alqur'anin waɗanda suka yi aiki da alqur'anin a duniya za a zo da alqur'ani ran tashin alqiyama tare da ma'abota alqur'anin waɗanda suka yi aiki da alqur'ani a duniya mazalla ce taqdumuhu suratul baqara wa al imran a lokacin da za a zo da su filin alkiyama da alqur'ani suratul baqara da suratul al imran zai zama a gaba gare su zai zama yana musu jagoranci amma ga ka'ida manzalla ce alladina ya'maluna bihi wadanda suke aiki da qur'ani ya nuna mana in baka yi aiki da qur'ani ba ba za ka zama daga cikin ahalin alqur'ani shi a ƙarshe ma da yake falhasilu anna ahlal qur'an alladhina hum ahlullahi wa khafatuhum hum man akramahumullahu bil jam'i bayna al ilmi bil qur'ani ma'anihi wa dilalatihi wal amali bil qur'ani wa mujahadati an-nafs 'ala al-ihtimali bi awamirihi wal intihai an nawahihi والقرآن إنما أنزل ليؤمل به yake abin da ake so mu gane a duka waɗannan misalan shine in aka ce ma abota alqur'ani to ana nufin waɗanda Allah ya mutu gamdakatar ya mutu gyaɗan dogo suka haɗa tsakanin sanin alƙur'anin sanin ma'anonin alƙur'anin sanin abin da alƙur'anin ya ƙunsa da kuma aiki da Alƙur'anin. da ƙoƙarin faɗa da zuciyarsu wajen yin aiki da umarnin ƙur'ani da kuma hannuwa daga hannun alƙur'ani so dama ƙur'ani an saukar da shi ne don a yi aiki da shi ba an saukar da ƙur'ani ba ne so don a karanta ko shiru a a karanta a fahimce shi a yi aiki da shi ne manufar da ta sa Allah ya saukar da alƙur'ani Allah ya sa mun gani hadisi na biyu da imam al'ajuri ya kawo ne hadisin sahabi abdullahi ɗan amru Allah ya ƙara idan a gare shi abdullahi ɗan amru yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kale yake cewa yuqalu li sahibi alqur'ani yawm alqiyamati za a faɗa ma ma'aboci alqur'ani a ranar tashin alqiyama wanda ya zama ma'aboci alqur'ani ne a duniya wanda ya karanta qur'ani ya fahimci ma'anan qur'ani kuma yana aiki da alqur'ani a ranar tashin alkiyama bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za a ce ma abota alqur'ani da ke gidan aljanna iqra warqa fi ka fara karanta alqur'ani kana karantawa ana ƙara maka girman daraja a cikin aljanna wa rattil kama kunta turattilu fi duniya. kai ta rera alƙur'anin kamar yadda ka kasance kana rerawa a duniya ya ce fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha matsayinka zai tsaya ne a aya ta ƙarshe da ka karanta ayar da ka tsaya ta ƙarshe iya inda haddaka ta cike iya matsayinka haka za a faɗa ma abota alƙur'ani a gidan aljanna iqra وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ذاتي فارك يكرتون قرآني أشياء الجنة وأنا كرتون قرآني ذاتي كرنتا كنا كرنتا وأنا أقل درجنك كنا كرنتا درجنك أنا قال سما kuma ba za a daina daga darajanka ba har sai inda ka tsaya ka ce Allah a nan hajjata ta tsaya an fahimta ku yace matsayinka aljanna shine inda ayan karshe da ka karanta kana karanta ayan karshe kace nan na tsaya to shikenan sai kai ma barka a gurin wanda ya wuce kace shi kuma cigaba da tafiya shi ma inda ya tsaya nan za a bar shi wanda ya wuce shi ma ya cigaba da tafiya Allah madaukakin sarki kai mana wannan arziki ah, wannan hadisin aga yana nuna mana yana ƙara fito mana da daraja da matsayi na ma'abuta alqur'ani in kina so ki samu wannan daraja dama shi aljanna darajat ne wuta ke darakat a gidan aljanna gwargwadon matsayinka abinda ke nuna girman matsayinka shine a ganka sama-sama can kamar yadda ko a duniya in mutum ya gina mansion ko ba haka ba master bedroom a ina ke yi a last floor aiko ko na a ground floor ne kaga master bedroom yana last floor ne in an zo wajen oga ma ta ce to bai sauko daga sama ba ko an bai sauko ba ba a kiran shi shi ka'idan shi kenan sai in ya sauko sai da zauna a tajira yin da sauko ya breakfast to zai iya ganin mutane kenan to haka ma a aljanna iya darajanka iya nisanka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda yadda za a rika ganin su a aljanna yayin kamar yadda muke kallon tauraro ne taurari ne a sama mm wala muke nan ban sha Allah za a gan mu a can in sha Allah to haka aljanna take to hakan kana karanta ka za ce ka ta karanta Qur'ani Allahu akbar ba wani littafin za ta karanta aljanna an ba Qur'ani sai cigaba da karantawa kana karantawa darajarka tana ƙara sama kana karanta karantawa ka tana ƙara sama ba za a daina ɗaga darajarka ba har sai lokacin da ka tsaya ka ce ya Allah anan na tsaya sai ka tafi kenan sai a je next person an gane ku hadisin na biyu da za mu karanta hadisin sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gari shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ta'allamul al-Qur'ana واتلوه فإنكم تؤجرون به إن بكل اسم منه عشرا إني لا أقول ألف لام عشر ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر الله لما تقول الله قال جاء غريب يجي فيه تعلموا القرآن كوكوية القرآن كوكوية القرآن kar ku a gwiwa wajen koyon alƙur'ani ya ce watluhu kuma ku rinka aiki da alƙur'ani shi ne ma'anan tilawa ku koyi alƙur'ani kuma ku rinka aiki da alƙur'ani in ji sahabin annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa innakum tu'jaruna bihi so da lallai tabbas ku za a rinka ba ku lada da karatun ƙur'ani in kuna karanta alqur'ani za a rinka ba ku lada Ya yace inna bi kulli ismin minhu ashran duk wani suna duk wani harafi da kuka fara a cikin alqur'ani za a rinka ba ku lada goma Ya yace inni la aqulu bi alif lam mim ashran ce ba fanna nufin in ka ce alif lam mim za a baki lada goma ba ba haka ake nufi ba Ya ce walakin bil alif ashrun wa billahi ashrun wa billahi ashrun yace abinda nake nufi in ka ce alif lam mim alifun din kina da lada goma lamun kina da lada goma mimun kina da lada goma in ka ce alif lam mim lada nawa kenan 30 babu abinda zaki karanta ki samu wannan ladan sai alqur'ani toke in kika fara daga bismillahir rahmanir rahim da kika yi bismillahir rahmanir rahim harufa nawa ne ha to mu kirga ba sin min ara alif lallan ko ra haka rabi min jayi aluja nun guda alif lam ra haka rabi ya sai sai min jayi harafi na goma sha uku kika ce bismillahir rahmanir rahim goma goma so goma sha uku lada ɗari da talatin yanki ka karanta fatiha ba Ha? lada nawa zuwa gairin magdubi alaihim wala tsallin kira gaba fatiha cika hada da sabbin hisma rabbikal a'la baki tsaya ba sai dinga kai minal jannati wan nasi sun ga sai ni mo statistics da accountant kafin yi lissafin lada nawa kika samu babu littafin da ke da wannan darajar sai ne sai alkur'ani a ce bai kawata mu yi wasa da karatun qur'ani bai kawata muyi wasa da karatun qur'ani kowane harafi ɗaya za a ba shi wannan ladan Allah madaukakin sarki ka ba mu ƙwazon karatun ƙur'ani malai sake kawo hadisin abdullahi ɗan amru ɗan az Allah madaukakin sarki ya kare da a shi لا دان امر دان ازو كي من جمع القران فقد حمل امرا عظيما لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير انه لا يوحى اليه فلا ينبغي لحامل القران ان يحج مع من يحج ولا يجهل مع من يجهل لان القران في جوفه الله لم امر أن ازو sahabi daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man jama'a alquran duk wanda ya tattara alqurani a zuciyarsa faqad hamala amran aziman hakika tabbas ya dauki wani al'amari mai girma qur'ani al'amari ne mai girman gaske duk wanda ya haddace ya kiyaye a zuciyarsa lalle ya dauki wani al'amari mai girma yace laqad udrijat an-nubuwa bayna katifayhi yace in kina so ki gane girman alqur'ani ga wanda ya dauki alqur'ani yace to kaman an dauki annabta ne aka dora a kafadan shi a matsayin annabi ko to shi kaman an dauki annabta ne shi aka dora a kafadan shi ba sa ya zama annabi ba amma ba shi dakon annabta so da ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ne so da an masa wahayi ne saura an masa wahayi ne Alƙur'ani shi ya zama mai annabi yake to duk wanda ya zama to Allah ya bashi ikon yi ƙur'ani a zuciyarsa to kamar ya ɗauki takon annabta ne a kafadunsa yake ghaira annahu la yuha ilai kawai shi ba a mishi wahayi sabo ne amma wahayin da aka ba manzon Allah sallallahu yana rike da shi yace da wannan dalili fala yanbaghi li hamil alqur'ani an yuhidda ma'a man yuhidda to baya dacewa ga duk wanda Allah ya bashi dama ya dauki alqur'ani a zuciyarsa to baya dacewa gare shi ya ta'addanci tare da masu ta'addanci wala yajhal ma'a man yajhal baya dacewa gare shi ya jahilci tare da masu yin jahilci yace li anna alqur'ana fi jawfihi sore qur'ani na nan tattara a cikin zuciyarsa sore qur'ani na tattara aina a zuciyarsa sore a zuciya ake hadda aiko ko a kai ne a zuciya ne ko haka Allah mai faɗa nazarahu ruhul qudus take ne ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya saukar da Qur'anin nan zuwa gare ka shine Ruhul Qudus shi kuma ya saukar da Qur'anin ne a cikin zuciyarka likakuna min almunzirin saboda ka zama daga cikin masu yin gargaɗi masu yin wa'azi Allah ce lisanin arabiyyin mubin an sauka da alqur'anin nan ne da harshen larabci larabci mabayyana kashe wannan yake nuna mana cewa lallai makaranci Alƙur'ani babban mutum ne wanda Allah ya sa ya zama daga cikin ahlul qur'an babban mutum ne ya zama wajibi ya kimanta kansa ya girmama kansa su ma waɗanda yake mu'amala da su su kimanta shi su girmama shi wanda ya Allah maɗaukacin sarki ba shi alƙur'ani ba wulaƙantaccen mutum ne, ko bai dace ba a wulaƙanta shi kamar yadda bai dace bai wulaƙanta kan shi matsalan shi ita ce wasu daga cikin ma'abota ƙur'anin su suka wulaƙanta kansu sai suka mai da alƙur'ani ya zama dalilin roƙo dalilin bara dalilin tumakanci wasu ma sun mai da ya zama shine abun yin bokanci abun yin tsafi da shi ake yaudarar mutane a damfar mutane da sunan ƙur'ani Allah ka shirye da mu abu na gaba shine menene wata siffofi ne Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta mana ya dace ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi alƙur'ani ya kamata ya simfantu da shi akwai abubuwa da yawa da ya kamata in mutum Allah ya sa ka zama daga cikin ahalul Qur'an Allah ya baki alqur'ani kika iya karatun Qur'ani kika haddace wani bangare daga cikin alqur'ani an gane ku to da abin da ake bukata ga kowane musulmi na wajibi shine iya karatun Qur'ani wajibi ne wani ba baya ɗauke ma wani iya karatun ƙur'ani, dole ne kowa ya iya karatun qur'ani saboda dole ne kowa ya rinka karanta ƙur'ani, abinda ba dole ba in wasu suka yi sun ɗauke mu ne haddace qur'anin gaba ɗa amma kuma wanda ya haddacen ya fi daraja sama da wanda bai haddace ba amma kin iya karatun ƙur'ani kin haddace su bangarora a cikin alqur'ani to alhamdulillah babu laifi amma ya zama daga cikin ɗabi'unki ana samun lokacin da yake iya karanta duka ƙur'anin tun daga fatiha har nati mafi mafi mafi mafi karanci mafi in kin dade ba ki karanta daga fatiha zuwa nati ba ki wata ɗaya a ce a cikin wata ɗaya tukun kika sauke ƙur'ani shine mafi karanci shine mafi karanci wani daga cikin magabata yana cewa in aka ce ka samu ga falalle wanda bai san manufan ruwansa duniya ba sai ka samu wanda yana yin wata ɗaya bai sauke ƙor'ani bai ce to ka gama samun shi mutum ya yi wata ɗaya wata ɗaya kwana ashirin da tara ko talatin amma kirga da kwanakin boko wani lokaci a ce talatin da ɗaya a ƙara da ɗaya. amma ko ba ke karanta daga fatiha zuwa nasu ba to kina cikin wanda ke fi kowa gafara kina cikin waɗanda suka fi kowa wofantar da manufan zuwan ki duniya a matsayin ki na musulma an gane ku to yana da kyau wajibi ne kowa iya karatun qur'ani wajibi ne dole ne babu ba ka da ba ki da wani uzuri musamman a wannan zamanin da muke ciki musamman a wannan zamanin da koyon karatun qur'ani ya fi komai sauki a wannan zamanin ya fi komai sauki za ki koyi qur'ani ta kowane bangare har online classes akwai kina kwance a ɗakin ki za a koya miki Qur'ani kuma ki iya kuma ki iya da ke da malami ku yi karatu ya miki gyara ki iya kowane lungu da sago masallatai ana koyar da Qur'ani kuma duka makarantun Qur'anin nan zaka ce ana ba masu karantar da Qur'anin kudin goyi ne da suke hawa su zo su karanta da Qur'ani amma ba kudin makaranta ake biya ba ko ba haka bane ba kudin makaranta ake yi abu Allah ya sa mu gani wanda wanda Allah ya sa yake karatun Qur'ani kuma yake kokarin fahimtar ma'anan Al-Qur'ani ko ma Allah madaukakin sarki masa gamdakatar ya haddace Qur'ani to yana da kyau ya tsimfantu da wasu dabi'u, da wasu halaye waɗanda babu wanda ya cancanta da waɗannan ɗabi'un da halayen kamar su malai ke cewa daga cikin ɗabi'un da ya kamata ma'aboci ƙur'ani ɗabi'antu da shi sai ce fayan bari lahu an ya ja'ala al-qur'ana rabi'an li qalbihi ya dace ga ma'abocin ƙur'ani ya sanya ƙur'ani ita ce take shayar da zuciyarsa shi ne ma'anar Rabi'a, abin da bayar ba suke suke kira da Rabi'a? shine mabubbugan ruwa wanda yake shayar da guri to a matsayin ki na musulma ya zama abin da ke shayar da zuciyanki ya sa zuciyarki ta yi laushi shine alkur'ani an fahimta ku kamar yadda ya tabbata a cikin addu'a almasu ana ce Allahumma ja'al al rabi'a qalbi ko Allah ka sanya al ya zama shine mashayar zuciyata ya zama ko da yaushe qur'ani shine matayin zuciyarki ko ki karanta da kanki ko wani ya karanta ki saurara ai mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari qur'ani da wasu ai ko mun ba da misalai da ubay bin ka'ab da abdullahi dan mas'ud sai wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daddare yana zagawa gidajen sahabbansa wanda ya san suna qiyamul layl ya tsaya ya tsaya ya rinka karatun su wata rana ya ce masa yana Umar jiya na ji kana karatun ƙur'ani kana ƙiyamun laifi kana tare da ƙira'a amma dai kaɗan rage murinka kaɗan ya yi sama da yawa ya ce kai ma abubakar na biyu ta gidanka na ji kana ƙiyamun laifi amma kai kuma murinka ya yi ƙasa da yawa kaɗan ƙara kaɗan sai da umar ya ce wallahi alkula da na san kana nan da na ƙara ɗaga ma ya ji haka an gane ku so da nuna mana cewa ana son mutum ya rabu yana sauraron ƙur'ani bayan kina karanta kuma zo lokaci kina sawa ki rinka sauraro shi ma yana sanyaya zuciya yana lausasa zuciya yace wa yu'ammira bihi ma qaruba min qalbi ana so mutum ya sanya qur'ani ya zama shi zai raya abin da ya mutu abin da ya lalace a zuciyarsa abin da ya zama ya samu matsala na zuciyarsa ya mai da qur'ani shi zai raya shi yace ya ta'addab bi adabil qur'an ana so mutum ya zama ya ladabtu da ladabi na ƙur'ani. wa yatakhallaq bi akhlaqin sharifa ana so mutum inda dai mutum ɗalibin ƙur'ani ne to yana so ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'u waɗanda suke kyawawa masu kyau masu karamci Ɗabi'u su zama sharifa maɗaukakan ɗabi'u. kar a samu ma'abocin ƙur'ani ko mace amana wani ɗalibin ƙor'ani ne amma makareci ne wani ɗalibin ƙor'ani ne amma ɗan damfara ne wani ɗalibin ƙor'ani ne amma neman matan bala'i ko ba haka ba ne wanda ɗalibar ƙor'ani ne amma saramarinta sun fi talatin ko ba haka ba to raunan bai ɗabi'antu da ɗabi'a maɗaukaka ba ba ta ɗabi'antu da ɗabi'u maɗaukaka ba ga ta ɗaliban ƙor'ani in aka tafa ta kowace aya in ka fara za ta kai ƙarshe amma tana yawo a gari kigiyau kiyau kamar kazan ta, babu hijabi ba ga ɗabi'antu da ɗabi'u kyawawa ba nan ba ɗabi'a ba ce ta masu karatun Kur'ani. malaike ya dinu biha an sa irin nazi mimman la ya ƙara'ul ƙur'ani ana so ma'abocin ƙur'ani ya ɗabi'antu da ɗabi'un da zai bambanta da sauran mutanen da ba ɗaliban Kur'ani. ya zama in aka ganshi, shi in aka yi magana aka ce aiko ai ɗalibin ƙoran za ce gaskiya na gaina kaza so da an ɗabi'an ba dawa ba ɗabi'a ba ce da ya kamata ce common mutum yana yi sai wanda dama yake da wani abu na musamman kuma da aka tabbatar da ɗalibin ƙoran za ga eto ɗabi'an ta dace da shi an fahimta ko haka ce so ɗalibin ƙorani ya zama ya ce fa awwalu ma yanbaghi lahu an yi yastamila taqwallahi fi sirri wal alaniya ce abu na farko da ya kamata ɗalibin ƙor'ani ya ɗabi'antu da shi shi ne ya zama yana da tsoron Allah a ɓoye da kuma a fili a bayyane sifantu da tsoron Allah a ɓoye inda babu wanda ke ganin shi ya sifantu da tsoron Allah so da ya karanta a qur'anin qur'anin ya nuna ya tabbatar maka cewa daga cikin ɗabi'un mutane kirki akwai tsoron Allah shi kuma makarancin Qur'ani ne shi kuma ɗalibin Qur'ani ne saka sai zama ya su da ɗabi'a ta tsoron Allah yace bi isti'malil wara'i fi mat'amihi ya zama yana mu'amalantan tsantseni wajen abincinsa wa mashrabihi da wajen abin shansa wa malbasihi wa maktabihi wa maktabihi da tufafinsa da hanyar da yake neman abinci ya zama yana da wara'u kada ya zama abincinsa ya zama daga haramu kada ya zama shan sa ya zama daga haramu kada ya zama tufafin da yake sawa daga haramu kada ya zama ma sana'ar da yake ya samu abinci ma sana'a ce ta haramu duka yana faruwa wanda ya haddace qur'ani amma yana bokanci ne da qur'ani ha ya zama duk waɗannan abu da muka lissafa yana samu daga ina kenan daga haramu ai suna nan ko ya haddace qur'ani amma kuma sana'ansa da qur'ani shine yawon karatun sauka in za yi sabon gida za a kira shi a ce a zo a sauke qur'ani an gama a bashi wani abu ya zama ya mai da qur'ani hanyar samun kuɗi ta hanyar haram ba Allah bai saukar da qur'ani dan wannan ba Allah bai saukar da qur'ani dan wannan ya haddace qur'ani me yake da qur'anin shi an mutu wani zai karanta su wata yatin akan gawa wa ya ka? musulunci ne wannan annabi ne ya saka ya haddace qur'ani saka abubuwa da yawa sai ga ya koma shi makaranci qur'ani ne amma kuma ya mai da qur'anin kuma ya zama sila na samun wani abu na haramu kai to ko ba da kur'anin mutum zai yi ba ma kuskure ne ɗalibin qur'ani ya zama yana abincinsa haramu abincinsa haramu tufafinsa haramu ƙarya da zamba da haɗa guri su ne sana'arsa ko kuma yana sana'an amma kuma sana'an akwai algushu a ciki dan kasuwa ne amma yana tauye mudu kuma ya magana ke shi ɗalibin qur'ani kila ma yana aunawan yana tauyewa kuma yana yana tilawa yana muraja kuma qur'ani ya karanta lil mutaffifina ko ba haka bane haka wannan ba dabi'a bace ta makaranci duk wanda yake wannan to ba za a kira shi ma abocin qur'ani ba za a kira shi daga cikin ahlul qur'ani ba malike wa yakunu basiran bi zamani ana so ma'abocin qur'ani ya zama wayayye da zamaninsa in mutum ma'abocin qur'ani ne to ba sai ya zama bagidaji kare zama bagidaji ya zama wayayye ya zama idan sa abude an fahimta ku kaga mutum da sunan shi ko tun da shi malam ne tun da shi malam ne in zai kira a waya ma sai an nima mishi lamba yace ni ban damu ba a wannan ba haka ake so ba ka zama kana da wayewa da zamaninka kana da wayewa da zamaninka za ka iya tura za ka iya operating duk waɗannan abubuwan da personal computers ɗin nan pcs ɗin nan yanzu za ka iya operating ɗinsu an fahimta ko ya ce ya zama basiran bi zamani kaga malam mun faɗa wannan da yake magana nan ya rasu sun yi jira shekara 360 saboda shekara 1000 da ya mutu da rasuwansa yanzu maka duba inda yake karantar da mu ma abotin sai zama waye sai zama bai ilaji yanzu duk inda ta juya ta zamanin sa irin su abu yake zama kamar irin su irin su marigayi Muhammad Awal Adam Albani Zaria yanzu kamar irin su Professor Isa Ali Bantani to kaga ma abota qur'ani kenan na gaske to wannan sune addini ke alfahari da su kuma Allah yake son su yake wa fasadi ahli mutun ya zama idan sa abu yake da abubuwan barna na zamanin sa kare zama ko shi tun da ɗalibin ƙur'ani ne abubuwa suna faruwa bai sani ba ba zai ma faɗakar a kai ba kai zama haka ya ce fa huwa ya hazaruhum ala dinihi ya zama ya fi kowa faɗaka akan abin da ya shafi addininsa mukbilan ala sha'ani ma abocin ana so ya zama yana fuskantar sha'aninsa gadan-gadan kada zama mai mai katala kada zama rago kada zama mai san jiki kada zama cima gauni mahmuman bi islahi ma da min amri ya zama ko da yake burin sa shine ya za ya gyara abin da ya lalace daga cikin al'amuran sa na yi kaza yau yau in ya tashi da safe zai checkmating zai duba checklist na abin da ya jiya me yayi na kuskure me yayi na daidai ya fatanta din daidai da kuskuren to yau ya za in gyara kuskuren jiya daidai da na jiya kuma ya za in daidai na yau ya fi na jiya haka ake so mutum ya zama inda har ɗalibin ƙur'ani ne da gaske yake hasiban bi lisani ɗalibin ƙur'ani ya zama mai kiyaye harshensa kada zama mai sakakken harshe mai yawan surutu mara amfani haka zai ta zuba ba amfani mumayyizan li kalami ya zama yana tantance maganarsa duk maganar da zai fi ya tantance ta ya duba maganar tana da amfani ko ba ta da shi a tana da amfani a ta bayan tana da amfani kuma akwai barna ciki to da amfanin da barnan wanne fi yawa ya tabbatar amfanin shi fi yawa to kuma in na faɗa zai haifar da barna ne ko kuma zai haifar da maslaha gyara ya ga in na faɗa gyara zai haifar tukun sai faɗa a in na faɗa ko barna zai haifar to sai kame sai bari mun bayyizan bi kalami li kalami haka ake so ɗalibin qur'ani ya zama yace in takallama takallama bi ilmin in zai magana to zai magana ne da ilimi idara al-kalama sawaban sai in ya ga cewa magana ita ce daidai kafin zai yi wa in sakata sakata bi ilmin idza idza kana sukutu sawaban haka in zai yi shiru to yana yin shiru ne da ilimi duk lokacin da kaga yayi shiru bai ce komai ba to a lokacin ya auna da ilimin sa ya fahimci cewa yin shirun shine daidai shi yasa zai yi shiru sai kila ta ce ba za ka yi magana ba a shi ba zai yi ba so da ya fahimci a nan yanzu in yi maganar barna zai haifar so da yana aunawa da ilimin da Allah ya bashi na Qur'ani yace qalilal qawli fi ma la ya'ni yana da karancin kutsawa cikin abin da bai da amfani a gare shi ba za ga dalibin Qur'ani dalibin Qur'ani ya fada ya fada awa daya awa biyu yana kallon fim kuma dalibin Qur'ani bai yiwa so da abin da bai fara kallo shine to wannan abin da zan yi wani amfani zai kara min a duniya ko lahira wani amfani zai kara mu in na kalli fim daga farko zuwa ƙarshe wani amfani zai kara mu in na kalli ƙwallo daga farko zuwa ƙarshe wani amfani zai kara mu babu to wani cutarwa zai mu zai cutar ko ba zai cutar ba zai cutar da kai ya sa miki shakka addini ya sa miki gaba musamman kallon ƙwallo, musamman kallon ƙwallo. wanda yayi wannan saboda an ce ku ka tashi kara jin haushin shi ko ba haka bane ya sa ka faɗi maganganu waɗanda ba su dace ba bil asafi shadid abun bakin ciki daga da da uba suna kallon ƙwallo. club din da daban club din uba daban kaji da na ce ma uba baba yau zamu cika zanku wallahi alazim sai ga dace baba ai yau zamu muku zamu muku kata kata wai za su mutu yana kefi yana kefi ba yana fama da rashin wutan nefa wannan yana ingila da bai ma san ma ana ɗauke wuta ba shi in ba an yi girgizan ƙasa ne ba ko a yi ambaliyar ruwa sai ruwa ta ɗauke ba amma yana ce wai za su musu wai za su musu to shi ɗalibin ƙur'ani baya wannan baya wannan kaga a ramadan a ramadan fa sai ga yi wai akwai ramadan siri wai akwai ramadan siri kuma sai ga ɗalibin ƙur'ani a zaune yana kallo a ba ɗalibin ƙur'ani ba ne ba ta cikin ahalin ƙur'ani ba za a lissafa cikin ma'abuta ƙur'ani to ɗalibin Qur'ani qalilal khawdi fi ma la ya'ni yana karanta kutsawa cikin abin da bai da amfani a rayuwar shi ya khafu min lisanihi ashadda mimma ya khafu min aduwihi yahbisu lisanahu ka habsihi li aduwihi shi ɗalibin Qur'ani yana tsoron abin da sa zai haifar sama da yadda yake tsoron abokin adawansa abokin gabansa ɗalibin Qur'ani haka yake shi yasa sabon annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya zauna a zama ɗaya sai su kirga yayi istighfari sama da su ɗari in yi magana ɗaya biyu zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in yi magana ɗaya biyu zai ce astaghfirullah astaghfirullah haka ɗalibin qur'ani yake ya khafu mimma ya khafu min lisanihi ashadda mimma ya khafu min aduwihi yace yahbisu lisanahu ka habsihi li aduwi dalibin qur'ani yana kulle yana imprison harshensa kamar yadda yake imprison kansa daga fada zuwa tarkon abokin adawansa yace liya mana min sharrihi wa su'i aqibatihi kuma yana wannan ne so da ya kubuta ya aminta daga sharrin harshensa kuma ya aminta daga mummunan ƙarshen abin da harshe ke iya jawo wa mutum mala yace ɗalibin qur'ani ƙalilar ad-dhahiki fi ma yadhaku fihi an-nas inda ɗalibin ne da gaske to ba a samun shi da yawan dariya dariya na shirmi komai ya faru zai kelkele komai ya faru zai kelkele kuma ga mutum har yana tun kuɗewa, ko ba haka ne? Ɗalibin ƙurani bai wannan yasa an tambaye annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na baka tambaye shi yace ya ba mu ga kana yawan dariya ba yana wuya manzo Allah sallallahu alaihi yayi dariya suka ce me ya faru ya rasulullah yake to ya za yi dariya ya za yi dariya bayan na san Israfil mala'ikan da Allah ya wajen shi zama shine mai busa kaho na san fa kahon nan Allah ya riga ya bashi yana hannun shi ka wannan ya riga ya sa a bakinsa ya riga ya ɗaga kansa sama ko jira yake a ce busa sai in busa yake to za yi dariya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ɗalibin qur'ani wa haka ɗalibin qur'ani yana cikin masallaci yana kelkele dariya kana waje kana ji a baya yi ne ka bi su'i aqibatu sahi so da mummunan ƙarshen yawan dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya cewa inna kasratar zahir tumitul qalb yake yawan dariya yana kashe zuciya yawan dariya yana kashe zuciya kar ki zama mai yawan korewa shako ki ta kelkale dariya murmushi ba hana ba hana murmushi ba annabi sallallahu alaihi yana murmushi yace in surra bi shay'in mimma yuwa mimma yuwafiqu al tabassama dalibin qur'ani in wani abu ya faranta masa rai kuma abin nan ya zama gaskiya ne to sai ɗaya murmushi haka sai a wuce gudu ya karawul miza haufan minan la'ini ɗalibin ƙur'ani yana yana ƙyamatar wargi da yawan izgilanci da yawan zolaya ɗalibin ƙur'ani bai da wannan bai da zolaya da yawan ba'a an gane an shi yake kawo yawan dariya ko to shi yawan ba'an ma yana nufanta. yake fa inna fa in mazaha qala haqqan basital wajhi tayyibal kalam in dai har ɗalibin qur'ani ne to in zai ba amma ba zai karya ba zai faɗa abin da ke gaskiya ne haka kuma sabanin yawancin mutane ko Yawancin in mutum zai ba a to karya ne zai sai mutum ya hankalin shi ya ce malam ba'a nake ni a to shi ɗalibin qur'ani in ma zai ba an to gaskiya zai faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana a yana wasa da sahabbai amma kuma ba baya faɗa musu maganar da ba haka bane julaibin Allah ya gare da a gare shi sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba balarabe bane kuma intaccen bawa ne kuma yanda ake tiffanta shi me yake da suna a ma'auni irin namu za a ce mutum ne ba mai kyawun halitta ba yake wata rana yana kasuwa ko sai ji an zo ta baya an rufe mishi ido ta baya yayye ya kubuta ya gagara dan sai ji muryan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yashkari al-ab wane ne yake wannan bawan yake da naji muryan annabi ne kama ni sai na ƙara manna na da nashi sai na ga sai na nazo yanzu ba ba kuma cewa kuma nake son yi ba manzo Allah ce wa zai ce wannan bawan daga gudan baki sai shi zulabi sai ce idan satatiduni kafida yace ayya sallah ba zan yi tsada ba da har za sai da ni in za sai da ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa anta ghalin inda Allah yace amma wajen Allah kana da tsada kaga ai ba'a ne amma kuma me aka fada gaskiya ake fada to haka dalibin qur'ani zai yi ba'a zai wasa amma ko ba zai fada abin da ƙarya ne? wata rana abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya hau bishiya tsinko mishi aswaki da ya hau da ya hau bishiyar to abdullahi dan mas'ud mutum ne irin mai kiririntan kafa din nan kafan shi kiriri ne sosai sai bai suka tsira kalli kafan haka sai kowa ya sa kan shi a kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna kuna mamaki irin siririn ƙaurin abdullahi ɗan matsuni suka ce wallahi ai siririn ne ya yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ranar alkiyama nauyin ƙaurin nan ya fi dutsen Uhud nauyi a wajen Allah madaukaki kaga wannan kaga duka za a yi raha amma kuma da me duk abin da za a faɗa zai zama me gaskiya to haka ake so ɗalibin Qur'ani ya tabbatu da wannan Allah madaukaki sarki ya mu dace dalilin da malai faɗa suna da yawa sosai da sosai amma insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki yi mana dace wajen mu dace mu zama ma'abota Qur'ani kamar yadda Allah yake so duk sifofi da ya kamata ma'abocin Qur'ani su fantu da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauwake mana hanyar da za mu su fantu da waɗannan ɗabi'u duk sifofin da zai sa mu zama ba su ba Allah madaukakin sarki ya nisanta mu daga waɗannan sifofi abin da muka fara daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan shari na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira muna ƙara tunatarwa akan asusun mu na mabukata insha Allah ta'ala yau muna goma ga wata kafin ko kafin ko ranar sha biyar ga wata duk abin da ya kawata a bayar za mu bayar mu fara shirin na gaba kuma insha Allah Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa waɗanda suka taimaka da addu'a da fatan alkhairi da dukiyarsu duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi ba tambaya ne Faru da tambaya ko ɗaya sai dai za a yi sai mu saurari guda ɗaya ko biyu sai mu tashi na ba mai tambaya ko Faru rubuta salam rashin lafiya kan? na kwakwalwa eh koma hmm. hankali ji zama shi a jikin hmm. eto eh allahu a'lam in mutum ne da lafiya kuma rashin lafiyan ya kai ga har ya taba kwakwalwar shi abinda ake za a yi la'akari na farko shi ne lokacin da ya samu lokacin da ya taɓa kwalwar nashi yana iya yin aikin ibadan yadda ya kamata misali inda inda bai sha maganin da ya tsara rikita shi yana iya yi sai zama amma yanzu in yana shan magani abin yana yin zafin da ba zai samu daman yin sallah ba ko wani abu mai kama da wani abu ne mai sauƙi yana da daman ya rinka haɗa salloli yana daman ya rinka haɗa salloli in ya sha da safe ne bai farka ba sai bayan la'asar a lokacin da ya wata ke nufin sai sallar azahar da la'asar haka in ya sha na yamma bai wata ke mishi ba sai bayan isha zai hada zai hada magariba da isha haka azumi in ya in ya sha bayan ya riga ya kodinta niyyar azumi kila ya tashi da niyyar shi na azumi tukun sai ya sha to ko ya shiga wannan kuma dan azumin shi bai samu matsala ba azumin shi lafiya kada an gane ku inda akwai matsala shine ya sha kafin ya dauki niyyar azumi to wannan bai da azumi na wannan rana amma ya riga ya dinyan azumin sa dukun sai sha maganin bayan ya sha sai shiga kwama to babu matsala duk lokacin da ya farfado zuwa yamma kafin a sha ruwa ya shiga da azumi kuma azumin shi na nan lafiya kar yana cikin abubuwan da yana cikin abubuwan da aka tattauna a hudu ba zuwa satin nan ko hala ya hudu ba a kai wannan babu matsala azumi insha Allah eh to ai dama dama ai ba sallan ba sallan tarawih ai dama ba farali bane na nafila ne in bai yi ba babu matsala kuma wangutin shine in ya zama a ɗabi'arsa kafin ya shiga rashin lafiyan yana yi baya wuce shi to duk lokacin sallan in yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba cikakken ladan shi kaman yayi dama a ɗabi'ansa yana yi yanzu lalura sai ta sa baya iya yi to ba abin da ya rasa ko abin da ya rasa shine bai tashi yayi ba amma wanda suka yi ba su fi da komai ba wannan kuma kyautatawa ce daga Allah madaukakin sarki da ga dama mai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wata ibada da ya saba yi na nafila na tazawwudi sai halin tafiya ko halin rashin lafiya ta sa lokacin wannan abin ta zo sai bai samu daman yayi ba Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta mishi cikakken ladan shi ba da za a rage mishi cikakken ladan za a rubuta mishi na yayi har zuwa lokacin da zai samu dama kuma sai ya ci gaba to aka je e eh, shi ne ce amma kafin ya sha maganin ya ɗauki niyan azumin shi dukun sai sha maganin wannan halin da ya shiga bai taɓa azumin shi matukan ba ya ci abinci ne a wannan halin in bai da kadama ayi fa man kana minkum mariban aw ala safarin fa min ayyamin in a jikin shi rashin lafiyan ya sa a jikin shi ma ba zai iya yin azumi ba sai iya azumi in ya warke bayan ramadan sai biya a ba wani ciyarwa bai da lafiya ne sha azumi in ya warke bayan ramadan sai biya in bai warke ba bayan ramadan din ya rasu shikenan ba abin shi bashin ko titi za a bishi shi bashi ne in ya warke ya samu daman biya sai ya yi ƙasa a gwiwa bai biya ba to shine in ya mutu yanzu ana bin shi bashi amma bai warke ba har ya rasu ba a bishi shi bashin komai in gani ku wallahu a'lam na'am afwan na'am eh eh A. A. eh na yanayin rashin lafiya eh a to irin wannan ma irin wannan ma inda ya har ya kai irin yadda yake maganar nan ai babu azumin ne ma a kanta kwata-kwata ita ce ba kawai za a ta yi an gane ku wannan ma ba inda ya kai irin wannan statement da mutum har zai ma bai ma sau da yanayin kwakwalon ya zama wani iri to ai babu ma a kan kwata-kwata azumin an gane ku babu ma azumin ne a kanta kwata-kwata wallahu to magana wai da biya ko babu babu musamman wanda kila tsufa ne ma ya kai wannan wanda za ga tsufa ne ma Eh, in ta warke kuma to sai ta dora daga inda ta sa eh eh to da ya riga kai wani wani level kuma Allahu a'lam na'am halin karku salam hatta ya ka na'am eh Eh. ba ya kamata ba ya zama wajibi ne an kika ce ya kamata kaman da ki da karfi duka ɗaya ne a'a ya zama wajibi so da yanzu abu biyu zaki ai abu biyu zaki zaki taimaki shi wanda ya ɗauka ya kai gurbi in gane ku sannan kuma kin taimaki waɗanda su suka saya wanda da hakkin su shine umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam unsuru zalim wal mazlum ku taimaki azzalimi ko ku taimaki wanda aka zalunta ya za ta baki azzalimi wanda Allah shi shine ku kama hannun shi ku hana shi zalunci an gane ku yawwa to aka ya zama wajibi ki magana wannan wannan ba naku bane ku riƙo ran Allah kuma yadda shi inda kuka in ba su yi ba za ki faɗa musu na ga kujerun ku a kaza kin gane su? eh kuma za ki samu lada insha Allah na'am wannan ce wata tambayar ma'anar wani sura ne ba ma taɓa jin sunan ba ba zai san ma'anar shi gaskiya ban sani ba ba ma iya karantawa ba gaskiya na ce addini tambaya na ma'anar suna ba na sa maka suna ko kai abu ka ta amsawa zai tambaya na ma'anar shi. Na ta tasalu ana kiya ko haka in dubu da lakum kar yi tambayan wani abu a faɗa maka kuma ka saba bacci din da an sa maka suna ko je in Allah ya sa kai karatu ka kai yadda kai fara sanin ma'anan to kai ka sani da kanka ba Aliyu ya faɗa maka ba an gane Allah ya sa guda ta da kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam eh ita ba ciyarwa za a yi ba za ta yi shi za suna cikin wa da zai rinsu kunahu fi da su ta'amun miski wanda tsufa ne ya sa ta kai yadda ba za ta ba za ta iya yi irin akwai waɗanda ma ko sun ɗauka za a hana su to da akwai wanda na san wata wanda ta tsufa ita kuma ta ce sai ta yi kuma ta ɗauka ta ta suma amma tana je tana gani ya za a yi da rana ta ci abinci to jiki ya riga ya saba kuma tana kan tana kallon girman Allah sai a hana ta a mata wayo in ta ki akwai drip da ake sa food supplement ayo sai a sa mata tunda shi dama yana karya azumi in ta ce ba ta ci abinci ba sai a sa ai mata irin wannan drip din sai ya sa mata sai ta ji kamar ta ci abinci ba ta ji yunwa ba ba ta ji komai ba sai a ciyar lokacin buɗe ba sai a ciyar a matsayin azumin na Allah ya sa mu dace ban gane ba ai ban san me ne bakin rasta eh magana daban ai baki taba ganin baki taba ganin wanda bai da lafiya bai iya tashi amma mure shi fi naki ba ai magana daban magana daban karfin jiki da iya yin abu kuma wani abu ne daban eh eh ba zai iya yi ne ba kowanne matsayin shi daban kuma kowane ibada ne mai zaman اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله